Taron musamman gwamnatin Nijar ta shirya domin jin shawarwarin shugabannin jami'o'in kasar a ta na neman hanyoyin magance matsalolin da ke zama musabbabin rigingimun da ke dabaibaye sha'anin ilimi mai zurfi a 'yan shekarun nan, kamar yadda za a ji daga bakin ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu. Akwai cunkoso na ɗalibai kwarai a ajin farko, za ka isko ɗalibai dubunai na wannan shekara ba su wuce ba, na shekarar bara suna nan watakila har shekara mai zuwa kuma ta isko wasu suna nan to yanzu za mu yi tsari kowace shekara watanni shida na farko za su farawa daga ɗaya ga watan satumba zuwa 31 ga watan janairu in so duk tsarin karatun da za a yi a wannan semester a cikin wannan adadin lokacin za a kare shi wato a bada karatu a yi jarabawa kuma a ba sakamakon jarabawa sannan akwai semester na biyu wanda shi kuma yana farawa daga ɗaya daga watan fabrairu zuwa 30 ga watan jun taron wanda ke zama ci gaban wanda aka gudanar a watan afrilun da ya shige a tawa ya gano abubuwa da dama waɗanda ke buƙatar gyara in ji shugaban jami'ar tawa profesa ado muhammad tun jami'a na ɗaya yau shekara 47 yanzu an kai jami'o'i takwas tun nijar na da mutane miliyan uku yanzu an kai miliyan ashirin kenan yadda aka ta da jami'a yau da shekara arba'in da bakwai ba ɗaya ba da yadda za a taya yanzu kenan sai mun yi zamne mun diba bisa ga bukatun Nijar. Tsarin tafiyar da jami'o'in kansa wani abu ne da a yau aka fahimci cewa yana bukatar sake dubawa in ji mahalartan wannan taro. Eh, tsarin dokoki ma na tafiyar da harkokin jami'a ya kamata mu yi wawai adon tafiya mu gani eh, mai suka kunsa daga cikin abin da suka kunsa wata nasara aka samu wani koma baya aka samu kuma wani hanyoyi za mu gyara saboda shi kasan ana tafiya ta jagoranci za ka ga an yi takardun na dokoki amma wani bisa dan samu dan kuskure jin irin waɗannan bayanai daga ministan ilimi mai zurfi alama ce da ke nunin gwamnatin ta Nijar da gaske take a wannan karin don warware matsalolin da ke addabar jami'o'in ƙasar shekara da shekaru in ji farfesa Ado Muhamma. sun ɗauki alƙawalai da yawa matakai da yawa an kawo komitoti don matsalar wani ba kawai ta kuɗi ba ce ta ganewa ce da kuma a san yadda ya kamata a taida abin. gwamnati bisa ga abin da na ji can wurin taron yana da kyakkyawan niyya game da jami'o'i da gyaran da za yi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Nijar.